أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد الجهاد والعباده ومات من الكافرين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقوى الميدان دا سوغم من يمن المتعبي دا يقوى دا المهاجرين إنا منا سلم عشان المسلمين دا سوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكرم النبي kamar yadda aka gabatar kai tsaye maudu'in da aka ce a magana a kansa shi ne da a musulunci ta kasa abin da zan yi magana a kansa gida-gida abu na farko ne ake yi da yin wantaka wantaka da ma'anarta wacce take mai faɗi abu na biyu nau'ukan wantaka da ake da su a rayuwar ɗan adam da kuma yadda alkur'ani ya kama su ya ambace su gaba ta uku ita ce yan uwantaka ta addini da kuma muhimmanci ita ma tana da 'ya'ya a ƙarƙashinta sannan sai ababen da suke tabbatar da yankuwantaka ta musulunci sannan sai ababen da suke bata yankuwantaka ta musulunci waɗannan su ne abubuwan da insha Allah ta'ala zan yi batu a kansu ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci da abu da yake daidai abu na farko kamar yadda muka ce ne yankuwantaka me ake nufi da yankuwantaka malamai suka ce idan aka ce yankuwantaka kana nufin musharakatu shakhsi li akhar fi wiladati min at-tarfayn aw min ahadihima aw min ad-dada'i Abin da ake cin mai a ta asali ne wani ya zama ya yi tarayya da wani ta hanyar cewa tare aka haife su ko sun fito daga ciki daya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ya kasance sun haɗa sun ɗaya ya yi tarayya da ɗaya a abin da ya shafi uba ko ɗaya ne tarayya da ɗaya abin da ya shafi uwa kawai amma suka ce wa yusta'aru li kulli mushariki da rayyin fi qabilati aw fi dini aw fi san'atin aw fi mu'amalatin aw fi mawaddatin aw fi ghayri dhalika min al-munasabat amma da ana aran wannan kalmar ta in uwantaka ya zama an yi amfani da ita ga dukkan wani wanda ya tarayya da wani a kabila kabila su ɗaya sai a ce shi dan uwansa ne huwa akuhu fil qabila dan uwansa ne a kabilar su bahaushe ne wancan ma bahaushe ne to sun hada yankuwantaka a kabilar Hausa wani balarabe ne wancan ma balarabe ne sun hada uwantaka a kabilar su ta larabawa haka kowace kabila sannan ana amfani da wannan kalmar a addini duk waɗanda suka yi tarayya a cikin addini to sun zama ‘yan uwan junansu hakanan ana amfani da wannan kalmar a matsayin aro idan ya zama mutane sun yi tarayya abin da ya shafi sana'a haka abin da ya shafi mu'amala Hakanan idan wane yana ƙaunar wane hakanan, nan to sai ya zama ɗan uwansa da makamantan irin waɗannan na dalilan da suke kira suke jawo a cewa wane ɗan uwan wane a taƙaice kenan ita yan uwantaka tana nufin kai tarayya da wani a wani abu wanda yake daidai da kai idan ya zama wani yana da irin abin da kake da shi to akan ce masa ɗan uwanka wannan a taƙaice kenan abin da suke ce ma yan uwantaka alqur'ani ya kama wannan kalmar ce ɗan kuwantaka ya ambace ta ya ba ta ma'anoni sun kai biyar kusan kuma waɗannan ma'anonin da aka lissafa mana a cikin tarihi da aka ba Qur'ani ya kira ɗan uwa na ƙabila a matsayin ɗan uwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambata game da annabawan da ya tura ma mutanen su sai ce wa ila عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ذكرنا أنا نتكلم وانسوا أقليلا هود عليه السلام ɗan'uwani na قبيلة عداوة في aka fitar da shi daga cikinsu aka aiko من ذنب الله يكراب زواجا بوتر ألا شي كذا صالح عليه السلام نحن وانك موجود القبيلة سي الله ملك الفسر في أي كوش زواج غير ومن يكراب زواجا توليدي سبا الشركة حتى جد أن الله حتى ذات جعل الله ملك الفسر في أنا كاما سونا ينسو سيتي يا أخاه أخاه من أخاه وتوطوان سؤال أبيلا duk da sun saba addini ma'ana na biyu da alƙur'ani ya zo da ita ta ƙabila ta ta ta 'yan uwantaka ita ce ma'ana ta farkon nan da aka ambata mana wato 'yan uwantaka ta jini ya kasance mutum ya tarayya da waninsa a uba ko kuma a uwa ko kuma a uwa da uban dai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambata a gado yake cewa fa in kana lahu ikhwatun falyu'minhu sulus idan ya kasance mawacin ya kasance yana da yana da yana da yan uwa kuma ya mutu ya bar mamarsa ga kuma yan uwa to falyun min sudus mamar nan ta tana da tsaye cikin shida a cikin dukiyar da ya bari gaba ɗaya to a nan Allah madaukakin sarki ce fa in kana lahu wajen ikhwa yan uwa yan uwa na jini ma'ana ta uku Allah madaukakin sarki ya kama kalmar yan uwantaka amma yana nufin addini ko bi a cikin wata aƙida kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi kuma profesa ya ambata ke cewa innamal mu'minuna ikhwatu abinda aka sani kawai mummunai yan uwan juna mummunai yan uwan juna ne so da duk lokacin da kai tarayya da ɗan uwanka a imani da Allah to kai tarayya da shi a yankuwantaka ko da kuwa a wata ƙasa yake wannan ita ce ma'ana ta uku ma'ana ta hudu ita ce soyayya da ƙauna idan kai tarayya da wani a soyayya da ƙauna ana ce masa ɗan uwanka kamar yadda Allah yake ba da labari game da 'yan aljanna ya ce wa mafi ma fi sudurihim min zillin sai ce ihwanan wa naza'na ma fi sudurihim min ghaibi muka cire abin da ke cikin zukatansu a duniya na kullace kullace wancan na kullata wancan wancan yana jin haushin wancan wancan yana kashin wancan wancan yana hasada a duk idan aka shiga aljanna ba wannan ikhwanan za su zama yan uwan juna ai sashi na kan sashi ba za ka kalli wani aljanna ka ji haushin shi ba za ka kalli gidan wani a aljanna ya fi naka ka ji haushi ba ba nan ikwanan din nan sun yi tarayya a soyayya da kaunar juna sai ma'ana ta ƙarshe ta biyar ita ce as-suhba kasancewa tare da wani a kome ma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ba da labari inna hada aqidahu tis'un wa tis'una na'jal a kissa annabi Dawud alaihi salam a lokacin da ya sa aka gina masa mihrabi ya shiga ya ce ka abu kowa ya shigo yana zaune yana ibada ko shi nan sai ga wasu mutane guda biyu sun shigo masa fa faj'a minhum annabi dawud alayhi salam ya firgita ya razana da su sai suka ce masa sai ɗaya ya ce inna haza ahi ai inna haza fahi wannan abokina ne tare muke da shi ashe ana kiran aboki wanda ka kasance tare da shi ana ce masa ɗan uwa da nassin alqur'ani to waɗannan su ne ma'anoni guda biyar da alqur'ani ya ambata a matsayin ɗan uwantaka amma kuma ga fassara ko dai yan uwantaka ta jini ko kuma yan uwantaka ta kabila ko yan uwantaka ta abokantaka ko kuma yan uwantaka ta auna da soyayya dukkaninsu waɗannan ma'anoni ne na kalmar ɗan a alƙur'ani amma mu abin da ya fi ba mu muhimmanci shine ma'anar yanuwantaka a matsayin ɗan ta addini ko da babu dangi iya balle na baba kamar yadda bahaushe yake ambatawa amma dai addini ake magana kansa uwantaka a cikin addini kamar yadda Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna ikhwatu mummunai yan uwan juna ne alƙur'ani mai girma su yake da bayani a game da wannan yan wani zubin Allah madaukakin sarki ya kirga wannan yan uwantakar a matsayin cewa tana ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a addini ɗaya dukkanin mu muka zama musulmai to wannan wata ni'ima ce mai girma daga Allah maɗaukakin sarki da ya mana har Allah madaukakin sarki yana goranta mana a kanta wani zubin kuma Allah madaukakin sarki jawo hankalin mu yake ya ce waɗanda ba mu ba wato kafirai suna jibinta junansu suna nuna wa junansu ɗan uwantaka da soyayya sai ya mana gargaɗi ya ce idan ku ba ku aikata haka ba to tabbas fitina babba za ta kasance a bankata da kuma ɓanna da makamashin irin waɗannan Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani yana nuna mana yana tunatar da mu ni'imar da ya mana ki tawassu ni'matan Allah alayhi in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah madaukakin sarki yace wa kuntum ni'matan Allah alayhi ya ku masu imani ku ci da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku wata ni'ima ce in kuntum a'da'a da kun kasance kuna gaba da juna da al'ausu da al-khazraj dan uwan juna ne babansu babansu babansu daya babansu sunansa harita shine babban kaka a cikin larabawan madina ya haifi yaya guda biyu ɗaya sunansa al ɗaya kuma sunansa al-aus al ya haifi yaya biyar shi yasa kabilar ta ce ta fi faɗi al'ausu kuma ya haifi ɗa ɗaya khadraj na da ƴaƴa biyar aus yana da ɗa ɗaya malik shi kuma ce yana da ƴaƴa guda biyar amma sai da suka riƙa gingimu a tsakanin su ana yaƙi kuka mabambanta daga ciki akwai yaƙin da suka kira shi harbul basus taguwa ce ta haɗa wannan yaƙin aka yi shekara da shekaru ana faɗa idan baba zai mutu sai ma ƴaƴan shi wasiya cewa kada su take su mai da kuban su mai da takobin su cikin kuɗi a ci gaba da yaƙi nan har sai sun ci nasara a wancan kabila kun ji anan ƴan uwantaka ta jini bata musu amfani ba domin ƴaƴan uwa da ƴaƴan ƙaini suke amma kuma suka yi taggwab da yaƙi a tsakanin junansu har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki sai ya hada su a ƙarƙashin shugabancin Annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su suka sai aka ba su suna kwara dai aka kira su da al-ansar da san idan ba khadraji ya haɗu ba ausi to sai mu sai inda karfin shi ya ƙara to amma ai ko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan aikowar ta zama sanadiyyar haɗuwar kan waɗannan ƙabilu manya-manyan guda biyu wanda suke gaba da junansu sannan ka koma cikin ƙabilu waɗanda ba na madina ba ka koma ƙabilun makka haka ya kuka suke gudana a tsakanin junansu har ya zama balarabe yana da abin da yake ce mashi ayyamul arab in ka karanta ayyamul arab gabaki ɗaya ba wasu ababe bane a cikin illa ya kokan da aka rikayi kafin zuwan musulunci ayyamul arab jahiliyya wato ya kokan da larabawa suka rikayi aka ɗauki waɗannan ya kokan aka rubuta su a matsayin tarihi aka haddace su aka yi waƙoƙi na zage-zage da cin mutunci da zambo ga juna Allah ya ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗa kai kansu ya haɗu gabaki ɗaya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an ku tuna ni'mar da Allah madaukakin sarki ya muku a lokacin kuna gaba da juna fa'allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya dunkula zukatan ku kuka zama yan uwan juna fa asbahtum bi ni'mati ikhwana sai kuka waye gari yanzu kun zama yan uwan juna babu gaba a tsakanin junanku kun ga anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana ashe zaɓar mu da Allah madaukakin sarki yayi ya haɗa mu mu zama musulmai ƴan uwan juna wata ni'ima ce ne girma da har Allah ya kama ta yake tunatar da mu ita cewa mu tuna ta kan mu manta da wannan ni'ima kullun ya wajaba mutum ya rika kallon wannan ni'imar a matsayin wata babbar ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a inda ya haɗa mu zama musulmai ɗan uwan juna a wani wajen Allah madaukakin sarki zargin masu imani yake yana musu faɗa ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kullun kafirai da kake ganin suna da takattuli suna da tsari na su hada kai ko da zuciyarsu ta saba amma za su iya hada baki domin ne domin su nuna ma wanda yake sun yi ittifaki sun yi tarayya akan gaba da shi su nuna cewa sun tare su duk da cewa idan suka rabu to kowa na zagin wani ne amma suna da abin da ya hada su shine sun yi tarayya akan gaba da musulmi to shine Allah mu suke ce kullun jibinta junan su suke yan uwan junan su wannan aya kuma aya ce mukkaba kuma waƙi ina nuna fassara ta aikace الذين كفروا بعضهم أولياء بعض جبنت جونان سكي أن أوان جونان سكي ko da sun ɗauki wasu shi'ara sun ɗauki wasu alamomi ko wasu fahimce-fahimce da suka saba ma juna a ce waɗannan suna bin tsari ne na ra'asamaliya wato capitalism a abin da ya shafi siya a abin da ya shafi tattalin arziki waɗancan suna bin tsari na socialism gurguzu amma haɗewa suke yi suna da abin da suka yi ittifaqi a gaba da shi shine musulmi da musulunci shine aladul muttafaqu alai shine abokin gaba da suka yi ittifaqi a kansa kaje ki a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama shi ma kaman ya dauki waccan ayar da tace innamal mu'minuna ikhwatun sai ce al muslimu akhul muslim al muslimu akhul muslimi abinda aka sani shine musulmi dan uwan musulmi musulmi dan uwan musulmi ne shi yasa malamai suka ce dukkan wata ƴan uwantaka to tana ƙarƙashin ƴan uwantaka ce ta musulunci ƴan uwantaka ta musulunci ita ce a gaba shi yasa a lokacin da ta ci karo wata ta ci karo da ita ita ake gabatarwa ƴan uwantaka ta musulunci sannan daga cikin abin da ke shaida akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan farko cikin ayyukan da ya fara yi lokacin da ya isa Madina shine al-mu'akhatu bayna al-muhajirin wal ansar musulunci ya yarda da a ce wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne wani ɗan ƙasa kaza ne wani ɗan nahiya kaza ne amma ya kasance ga baki ɗaya kuma abin da ya tara su shine musulunci an samu waɗanda suka zo daga garin maka sai aka kira su da muhajiru su kuma waɗanda suke garin madina sai aka kira su da ansa to da suka zo duka sai aka dunkule su ga baki ɗaya ‘yan uwan juna ne su saboda haka manzo da kuma abin da ya rike shi ne sai ya kalli ba muhajiri kwara ɗaya sai ya ɗauko wani balansari sai sai to ɗan uwanka ne shi wannan ba muhajirin abu sai babbalan sa'ar nan sai ya ce masa to ga gidana zan raba shi gida biyu kai ka ɗaurar ni kuma ɗaurar ina da shaguna guda biyu ko kuma ina da gona ta domin mutanen madina manoma ne sau da ka zan kasa wannan gonar wa gida biyu sai ka ɗau kashi ɗaya in noma rabi kai ka noma rabi ina da mata guda biyu sau da haka kai zan saki ɗaya sai ka aure ta ni kuma sai in zauna da ɗaya haka suka rika musu sajibna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu dan kasuwa ne shi bai iya noma ba lokacin da ya zo manzon sama ya hada shi da dan uwansa a Madina a cikin a cikin lansawa a cikin mutanen Madina sai سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيتي مسا بارك الله لك في أهلك ومالك دلني إلى السوق ce Allah ya maka albarka a game da iyalanka Allah madaukakin sarki ya maka albarka a game da dukiyarka nuna min ina kasuwa take kuma da ka sayyiduna Abdurrahman ibn Auf Allahu anhu ya je shi gaba da kasuwanci to haka suka yi wannan rayuwar ta kai ma wannan yan uwantakar tasu manzo Allah sama ya hada sayyiduna Salman al-Farisi da Abu Darda ya hada su yan uwantaka da juna Salmanu faris wata rana ya tashi tafi gidan sayyidina abu darda'i fara'a umma darda'i mutazila sai ya ga matarsa bata ci kwalliya ba shi ne haka ke ba ta kwalliya sai ta ce tambayi abokinka ga abokinka nan shine baya son in kwalliya da daddare kiyamun dai yake bai san na yi kwalliya ba da rana azumi yake bai san nayi kwalliya ba saboda haka da daren shi da yinin sa ga baki daya ba nawa bane to in ne kwalliya ba zan ma kwalliya shikenan ce masa to kai dan na ba haka ake yi ba kaza kaza kaza kaza har suka zo da daddare Abu Darda ya tashi zai yi kiyamul layl sallan Faris ya hana shi ce bacci zaka aka zo ya karya masa azumi da rana yace dole sai ka ci abinci kuma aka tafi wajen annabi sama kashi gari da safe ya faɗa wa manzon Allah sallama manzon sallama ya tabbatar da abin da Abu Darda ya ce gaskiya ne inna li rabbika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li dhayfika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan fa'ati kulli bi haqqin haqqa manzon sama ya kasa masa yadda zai kuma kasawa daga Abu Darda daga Salman al-Farisi kun ga yan uwantaka wannan yan uwantaka ta kai ma sayyiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu da shi da wanda aka hada shi dan uwantaka da shi sai ya kasance suna raba kwana wajen zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yau sai sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji alqur'ani ya ji hadisi idan sun haɗu da yamma da shi da ɗan uwansa wannan da annabi sama ya haɗa su ɗan uwantaka sai ya karantar da shi gobe kuma shi kuma wancan shi zai tafi sai na umar radiyallahu anhu shi kuma sai tafi kasuwa idan suka dawo da yamma sai su haɗu sai wannan ya karantar da sayyiduna umar radiyallahu anhu abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna haka suka riƙe to kun ga manzon Allah sama cikin manya-manyan ayyukan da ya yi farko farkon zuwan sa Madina to akwai kulla yan uwantaka tsakanin waɗannan bayin Allah ta haka aka samu aka gina masallaci aka gina makaranta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba kawai sunan masallaci bane a'a duk wani abu da ka sanya an gina daula da shi to a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai saboda wannan yankuwar da aka samu aka kulla ta tun a farko idan muka koma tun kafin zuwan musulunci balarabe yana ba yana ba yana ba muhimmanci da ma'anar yan ta kabilanci amma da musulunci ya zo sai ya tabbatar da cewa yan musulunci ita ce gaba tuntuni balarabe ya kance unsur akaka zaliman aw mazluman sai da kaji ana cutar da dan uwanka da kaji dan uwanka ana fada da shi to ka goyi bayan shi zaliman tana aw mazluman ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta kawai ka taimake shi kawai haka suka ɗauki ‘yan uwantaka da manzana su sama ya zo ne ya fassara unsur a kafa zaliman au mazluman cewa zaliman ta za'uhu an ka hana shi zalunci amma su da kawai da an ce da ɗan uwana ake faɗa ko shi ke nufi in goyi bayan sannan balarabe ya kasance kan faɗi yake cewa unsur aka kaulo da saut idan ana faɗa da ɗan uwanka to in ba za ka iya komai ba to rika ihu domin in ana faɗa ana ji shine bahaushe ke cewa dokin mai baki ya fi gudu ne idan ana faɗa ana jin muryar ka tana tama to ko kai kake shan wahala sai a ce kai kake kai kake kai domin har yanzu ba kin kaje mutu ba to shine balarabe ke ce aka kaulo walau bisawt sannan balarabi yana fata yana cewa waman qalla zalla waman umira bihi falla waman qalla zalla duk wanda yan uwan suka yi karanci to zalla kullun sai ya kaskanta shine a ƙasa waman umira bihi falla ay waman kasura ikhwanuhu falla in ko ɗan uwantarka ɗan uwanka suka yawa to kullum kai ne za ka yi rinjaye sannan suna faɗa suna cewa al-insanu qalilun bi nafsi amma kafirun bi ikhwani da'ifun bi nafsihi amma qawiyun bi awani larabawa suna cewa kullum mutum shi ɗan kaɗan ne shi in aka bashi shi kaɗai amma idan yana da 'yan uwa to sai su zama suna da yawa haka nan ɗan adam Allah madaukakin sarki ya yi shi ya zama mai rauni shi kaɗai amma idan ya samu mataimaka wanda za su taimake shi to sai ya zama mai kirki an tambayi wani daga cikin masu hikima ake ce masa ayyul kunuzi khayrun wace taska ce ta fi alheri idan Allah zai baka wani abu ne wani abu ne yace sai ce amma ba'da taqwallahi fal aqus salih yace amma bayan takawa da zaka ma Allah ka zama kana bin Allah to shine Allah madaukakin sarki ya hada ka ka zama kana da dan uwa nagari bayan takawa da Allah ta'ala zai baka to kyautar da zai maka kuma mafi girma bayan wannan ita ce ya baka dan uwa wanda yake nagari suna faɗa wani mai hikima yana cewa akhaka akhaka inna man la akhan lahu kasa'in ila al-hijaz ghayri filah wani yana ma dan uwansa wa'azi yana cewa akhaka akhaka ai ilzam akhaka ilzam akhaka yace wallahi ka rike dan uwanka inna man la akhan lahu duk mutumin da zai da dan uwa ka sa'in ila alhaija bi ghairi ilah kamar mutum ne kama hanya ya tafi ana yaki amma bai da makani ba ka da yan uwa to daidai kake da mutumin da zai zauna zai je yaki amma bai da makami ka ku dole shi ne za a shi zai sha wahala sannan wani mai hikima yana cewa idza kunta fi kulli al-umuri mu'asiban صديقك لم تلق الذي لا تعاشره فإش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه يلا سوى إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك إذا يكتن شيء أبو سنك كل درجين شكسي ولم تلق الذي لا تعاشره أغايوا فتقت بذاك kwata وانت بذاك ka in dan abin da kullun kai rayuwarka duk wanda za ka zauna da shi dan uwanka ɗabi'arka ita ce kai ta zargin sa ka ce bai ma daidai ba to ka tabbatar da a duniya ba za ka zauna da kowa ba san mata ba za ka zauna da ita so daga sai baka shawara sai ce fa wahidan in ka zama wannan ita ce ɗabi'a ka tuje ka rayu kai kaɗai. ka'ida ko Allah ta'ala bai halicci mutum ya zauna ya shi kaɗai ba هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فان خي زواقي قدر سيسي أوصل أخاك كوكما إن بذاك زونا قيك قيمة كسادة من كتبه وانك فإنه مخالف ذنب مرة domin ɗan uwanka wani zubin zai ma laifi wa mujanibu marrata wani lokacin kuma ya zama bai ma laifi to haka ake zama ka ɗauka shi ne bahaushe yake faɗi a cikin hikimar da mai kyau yake cewa zo mu zauna zo mu saba zo mu zauna zo mu saba ai zo mu juriya da juna وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا mun jarrabu junanku da juna a tasbihun mun yi haka ne domin mu ga zai za ku iya zamantakewa da juna a matsayin Allah madaukakin sarki ya haɗa ku a matsayin al'umma ɗaya ko ko a'a za ku firgima a tsakanin junanku wani mai hikima yana nuna tasirin ƴan uwa da yadda ya kamata su taimaki ɗan uwansu amma shi sai ya zama ƴan uwanshi ba su taimake shi ba yake cewa wa ihwanin hafidtuhum du'an fakanuha walakin lil'aadi وحيتهم سحاما صائبات فكانوها ولكن في فساد ke cewa wai wa ikwanin hafiftuhum zuwa'an yace wasu 'yan uwana ne wallahi na zata za su zama mun filaki silke silke wanda in an kawo min hari zai bani kariya fa kanu suka zama silaki amma walakin lil a'adi amma sai suka koma su suka zama na abokanan gaba وحيثهم سحاما صاعبات نزشي سوسو ما تسكاني ما سكرتي فكانوا ولكن في فؤاد sai suka zama amma da suka tashi a zuciyata suka kataccaka da muka dawo gida sai suka ce wa qalu qad sa'ayna kull sa'i fa qultu na'am walakin fi fasad kace sai suka ce Allah ya mun taimake ka fa mun yi kan bakin kokari sai na ce eh gaskiya ne mun yi kan bakin kokari ku amma a wajen mun banna ba ni kuka ma banna so da ka ɗan uwantaka wata aba ce da a ɗabi'a a ɗabi'a a ɗabi'a ta ɗan adam Allah madaukakin sarki ya sanya masa wannan ɗabi'a da addini kuma ya zo da ita sai ya zo sai ya ɗauke ta matsayin fitra wadda fitra abin da dama shari'a take ne sai ta rene ta a tare da kai ce mata sai dama san tana da ita to sai shari'a sai ta ci gaba da renanta a tare da kai haka ne wantaka take yan wantaka bayan a rayuwar mu yau da ake ciki kusan wani duk mai hankali baya bukata a ce masa ya su ɗan uwansa idan yana kallon yadda magabtan musulunci suke haɗuwa a kansu a junansu yahudawa da kiristoci a cikin kiristoci akwai wanda ake ci musu usuliyu wato 'yan ra'ayin zakau shekaru da yawa da suka wuce suka zauna suka yi mitin suka ce eh sun yadda yahudawa suka kashe annabi isa alaihi salam amma sun yafe musu ce sun yadda su suka kashe shi amma sun yadda an sun yafe musu saboda su ci gaba da ingantaka da kuma suka yi rubuce rubuce akan haka masu yawa shi yasa a yau suna ɗaya daga cikin wanda suke goyon bayan yahudawa su mallaki ƙasar da ake ce mata ƙasar isra'ila sannan ka kalli kasashen turai a yau yadda suke da bambance-bambancen da ke tsakanin junansu da ya kokan da suka yi a ba a shekarun baya yau ya suka zama kudinsu ɗaya kudinsu ɗaya in ka tashi daga germany ka shiga ingila kudi ɗaya za ka ci gaba da amfani da shi ba ka bukata ke ke canji yiwu haka in ka tashi daga eh, ingila ka shiga ƙasar spain wannan kudin za ka kashe ba ka bukatar canji haka idan ka tafi faransa kudin da za ka kashe kenan euro ba ka bukatar sai kai canjin kudi komai nasu abu ɗaya ko da ji sun saba a wani abu to sabawa ce ta siyasa amma su koma gefe za su lallashi junansu akan cewa kowa ya haƙuri da juna a ci gaba da rayuwa haka domin a gama da wanda aka yi ittifaki cewa abokin gaba ne so daga qur'ani na goyon bayan yankuwantaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana goyon bayan yankuwantaka rayuwar da muke ciki a yau tana goyon bayan yankuwantaka so daga dukkan inda mutum ya zagaya zai ga cewa shekan kuwantaka wata aba ce wadda tilas ya kamata musulmai su zama sun raya ta a tsakanin junansu sun girmama ta sun ɗauke ta wata aba wacce take mai girma to waɗanne abubuwa ne suke tabbatar da yan kuma suke ƙarfafa su kuma suke raya su abu na farko da ke tabbatar da yan a musulunci shine al-imanu rasikhu fil qulub imani wanda ya tabbata a cikin zukata idan babu imani to wannan yan uwantaka ba za su shi yasa Allah mana kuɗi zaki sai yake cewa innamal mu'minuna ikhwatu masu imani dai abin da aka sani yan uwan juna ne yan uwan juna ne kaga ashe abu na farko da ke tabbatar da yan uwantaka shine a samu wannan a samu wannan imanin a cikin zuciya shi yasa Allah mana kuɗi sai yake cewa fa in amanu bi Nisli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan yahudawa suka yi imani da su da kiristoci suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadu su ma sun zama shiryayyu sun samu shirya fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan ku suka juya baya to ka sani da ba su a cikin sabani suke ashe in akwai imani ko za a sami yan imani na nan eh, to akwai kwantaka babu imani to ba za a samu kwantaka ba haka suke tafiya tare fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fi sabili fa ikhwanukum fi din duka wannan amalin imani at-tauba min amalin iman. الصلاة إقام الصلاة من أعمال الإيمان إيتاء الزكاة من أعمال الإيمان أي كان إيماني ده من ذلك سمي الإيمان جرع وسبعون شعبة إيماني جدا جدا سبعين ده دورياني ودقى تشين أي كان إيماني أقوي التوبة سأل الله يشوف إن تابوا idan waɗanda ba su musulunta ba ko munafukai dukkaninsu suka zama suka tuba suka dawo suka daina abin da suke na kafirci wa aqamu salata kuma suka aida sallah wa atu zakata kuma suka ba da zakata Allah ya ce fa ikwanukum fi din sun zama yan kwacin addini kaga ashe abu na farko da ke tabbatar da yan uwantaka shine imani in babu imani to ba za a samu wannan yan abu na biyu al-mahabbatu wal mawadda nuna soyayya da kauna kauna ta fi soyayya malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yana cewa al mawaddatu khalisul hubbi abinda ake cewa mawadda shine tsantsan soyayya so daga idan ga soyayya a tankada soyayya a tankada soyayya to wannan lukui lukui din shine ake kiransa da kauna shi yasa Allah mu da ya tashi a aure sai ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da ya halicce ku sannan kuma ya sanya muku ku yi aure a tsakanin junanku sannan ya sanya mawaddatan wa rahma li taskunu ilaiha sannan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yace mawadda shine ibn qayyim yace khalisul hubb tatacciya tankaɗaɗɗiyar soyayya ita ce ake ce mata mawadda wannan ƙaunar da soyayyar ana da buƙatar su suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar da yan uwantaka shi yasa Allah mana suke sai ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaykum minhum sayyi'in mawaddata Allah ya kusa saura irin ya sanya tsakaninku da waɗanda kuka yi gaba da su kuke faɗa tsakaninku da su Allah ya sanya ƙauna a tsakanin junanku ashe idan akwai ƙauna to za a sami yan uwantaka ce shar'i ne na yan uwantaka ya zama akwai ne akwai ƙaunar juna akwai soyayya da juna sannan abu na uku al'inta dunkulewa da sabawa da juna yana ɗaya daga cikin masu uhuwa, yana ɗaya daga cikin ababen da suke tabbatar da suke samar da ƴan uwantaka shi yasa Allah mana kusa kike yace wasu ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم sai Allah madaukakin sarki ya amfara zukatan kuka dunkule kuka zama zuciya ɗaya idan abin da ke faruwa ga musulmin Filistin musulmin Najeriya na damuwa abin da ke faruwa ga musulmin Burma Minimar musulmi yana damuwa abin da ke faruwa da musulmin iraki musulmin siriya musulmi a america musulmi a china kamar yana faruwa da kai ne da kake najeriya saboda wannan ilfar da ake da ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu ya'laf wa yu'laf hadisi sahihi mummuni kullun yana zuwa ya haɗu da ɗan uwansa su dunkule su zama abu ɗaya yana yi sannan ana yi da shi har ya ce ma wala khaira fi man la ya'lam wala yu'lam babu alkhairi ga mutumin da shi ba za ba zai yadda a kulla ɗan uwantaka da shi ba a dunkule a zama ɗaya babu alkhairi a tare da shi musulmin da zai zo ya zauna mota ya shiga sai a tafiyar a tafiyar awa goma amma bai ma kowa magana a cikin mota so da shi laita aliban a'a tafiya ya je wani waje har ya gama ba ruwan shi da kowa unguwa ya zo ba ruwan shi da kowa shi zai san tashin hankali shi zai san a bata mashi rai so da shi ba ruwan shi da kowa to ba ɗabi'a ba ce ta imani daga cikin ɗabi'ar imani akwai al'ilfa ko al'ulfa A taalu musulmi ya zama an saba da shi ya saba da yan uwan shi ya dunkule da su ya zama abu ɗaya sannan abu na hudu almunasaratu wa ta'awun taimake shi shi yasa Allah mu kuke ce wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan a ƙarƙashin ko sura ce da aka buɗe ta da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi a cikin sai Allah mun ce wa ta'awanu 'alal birri wat wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kullum ku yi taimakekeniya a tsakanin junanku alal birri wa taqwa alal birri a tsakanin biyayya ga Allah madaukakin sarki yi ma Allah nagarta wa taqwa da kuma taqwa wato aiwatar da ababen da Allah ya ku da nisantar ababen da ya hana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cewa al-muslimu akhul musulmi. musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimu musulmi baya zalunta dan uwansa musulmi wala yahqiruhu musulmi baya walakantar da dan uwansa musulmi wala yakhdhuluhu sannan musulmi baya ko da dan uwansa musulmi ya kyale shi yana kallon sa yana buƙatar taimako amma ya kice makonsa sannan wala yuslimuhu ay wala yakunu fi aidi al'ada sannan musulmi baya ganin dan uwansa a hannun abokanan gaba ya kyale shi zai iya kyale shi zai iya kabba shi kokarin sa ya fansu shi ya amsu shi ya fitar da shi daga wannan kangi da yake ciki sannan daga cikin ababen da ke nuna soyayya a tsakanin juna kuma ya karfafi soyayya akwai wasu ababe guda uku da aka goito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar yake cewa salatun tusaffina wudda akhika ababe uku idan kana yi za ka tace maka ƙaunar da kake ma dan uwanka za ka kaunace shi kuma zai kaunace ka ina waɗannan abubuwan guda uku an tusallima alaihi idza laqita in ka gamu da shi ka masa sallama wanda wannan abu ne da ke mana wahala yau su tari sai wanda ka sani kake masallama sai wanda ka sani kake masallama abu na ɗaya sannan wa tuwalli alamu fil majlis sannan kuma abu na biyu shine ka yalwata masa a wajen zama dan uwanka musulmi ya zo to ka bashi wajen zama ka matsa masa ya zauna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni idza qila kum tafassahu fil majalis tafassahu sannan abu na uku wa tad'uhu bi ahaddi asma'ihi ilayhi ka kira shi da sunan da ya fi waɗannan ababen guda uku sai na umar radiyallahu anhu yake suna cin ababen da suke kawo dankon yankuwantaka su tabbatar da yankuwantaka a tsakanin musulmai abu na gaba a nufazu ala hukuki wal wajibat tsara hakoki tsara hakoki me haƙƙi abin da ya wajaba ɗan na ya mutu na ne a kansa alwajibat abin da ni kuma ya wajaba ummata shi yasa da guda da su an akan ana samun canji a tsakani abin da ya wajaba ni in maka da abin da ya wajaba ka mun wajiba sun wajibatun na. to daga cikin ababen da ke tabbatar da yan a musulunci akwai tabbatar da haƙoƙi da kuma tsara wajibai duk abin da ya kasance na sani ka ne in tsare maka kai ma duk abin da ka sani haƙƙina ne in tsare ma ka tsare mu shi kenan shi ya samun sama sai ka je cewa haqqul musulmi ala muslimi sittun musulmi yana da wasu haƙoƙa akan ɗan uwansa musulmi guda shida sai ya lissafa su ya lissafa su ana nuna mana babu yadda za a yi a rayuwa ta yan uwantaka babu tsara haƙoƙi sannan abu na gaba ihsanu zan kyautata ma juna zato an daga sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa man lam yahmil akhahu ala husni niyya lam yahmadhu ala husni sana'ati duk mutumin da bai iya daukar nauyin dan uwansa ya zauna da shi lafiya da kyakkyawan niyya ba yana kyautata masa zato to duk abin da zai masa kuma ba zai gode mai in dai zuciyarka ba ka tsarkake ta za ka yi uwantaka da dan uwanka mai kyau ba dan uwantaka ta gaskiya to duk abin da zai maka ba za ka gani ba ba za ka taɓa gode masa ba za ka taɓa yabansa ba in ji sayyidina ali radiyallahu anhu sannan daga ciki akwai iltimasul ma'azi neman ma juna ka nema masa uzuri in ka ga wani abu da ke buƙatar wata fassara ko kyautata fassara in magana aka ce maka yayi kyautata masa fassara a maganarsa ka nema masa uzuri ibn Abbasin radiyallahu anhu yana cewa ahabbu ikhwani ilayya alladhi idza ataytuhu qabilani wa in rajibtu anhu Ya ce dan uwana wanda na fusu shine wanda in nazo wajensa na kawo masa ziyara sai ya karbe ni hannu bibbiyu in kuma ya ga na dade ban zo wajen shi ba sai ya bani uzuri yace ka akwai dalilin da ya sa bai zo wajena ba sai ya bani uzuri ba zai ce a kawai na yanke masa bane daga cikin ababen da suke karfafa yan uwantaka suke tabbatar da ita akwai at ziyartar juna yana da tasiri shi yasa manzo Allah sama hadisin muslim sai da hadisin sai da Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya ziyarci dan uwansa dan Allah zuwa wani kauye sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya wani mala'ika a bakin hanya shikenan sai ya tare shi sai ya ce masa ina za ka sai ce zan ziyarci wani ɗan uwana ne a ƙauye kaza sai ce masa anya ba wata ni'ima kake so ba wani abu kake nema ba idan ka je sai ce a'a wallahi ina son shi ne kawai saboda Allah shi ya sa sai na kai masa ziyara sai ce to dama ni manzon Allah ne zuwa gare ka in ji mala'ikan nan hadisin yana cikin muslim cewa فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته Allah madaukakin sarki ya ce yana son ka kamar yadda ka so ɗan uwan nan naka ka kai masa ziyara tasirin ziyara ba karami bane a cikin zukata in da ka kullaci ma ɗan'uwanka uwanka shi ɗan ya kukkulla maka wani abu game da shi yana ka maka ziyara ko ka ji wannan kullum kawai ya fanci wanda muna da karanci game da wannan in ziyarar nan bata yi ba ɗauki waya ka kira shi na da tasiri sosai daga ciki akwai ƙazawar hawaii, biya ma juna bukatu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan ya nuna ka tsaya ka biya bukatar dan uwanka manzon sama da kansa ya yafi fiye da in tsaya in yi itikafi a masallaci na wata guda akwai riwaya ta zo cewa an atakifa fi masjidi hada sha'ai watanni biyu ina itikafi a masallaci na masallacin manzon sun ruwa nan masallacin ba nan masallacin kai sallah ta za a baka lada yadda take amma masallacin manzon sun in kai sallah daya za a baka lada nawa za a baka lada dubu daya sallar farilla da nassun hadisi sahihi to itikafi mutum zai yi wata biyu ko wata ɗaya a masallacin manzon sun yana itikafi lada nawa za a bashi duk sallar farilla da zai za a bashi lada dubu daya kalli safa nawa za ka sama to manzo sama ya ce na fifita ina fifita in tsaya in biya ma dan uwana bukatarsa wani aiki yake nema ni kuma ina da damar da zan samu masa wannan aikin in ga sai na biya mishi wannan bukatar a'a wata harka ce ta kasuwanci a'a wani abu ya faru da shi matar shi ce ba ta da lafiya ni kuma ina da mota in dauke ta in kai ta asibiti da makamantan irin wannan manzo su ne ce gara wannan da in zo na in yi itikafi a masallaci na na wata guda ko kuma na watanni guda biyu kun wannan babban abu ne sannan abu abu abu na kusa da ƙarshe da ke karfafa soyayya ke karfafa ƴan uwantaka shine yi ma ɗan uwanka addu'a ko da bai wajen hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ma ɗan uwansa wata addu'a alhali ɗan uwan nan nasa bai nan to Allah zai sa wani mala'ika sai ce wa laqad mithli kai ma abin da ka roƙa ma dan uwan nan naka Allah madaukakin sarki ya baka ka masa addu'a baya nan ka ce Allah ya masa kaza na alkhairi to kai ma sai mala'ika sai ce amin kuma kai ma Allah madaukaki ya maka irin wani. abu na ƙarshe wanda za a iya ambata suna da yawa shine al-isaru tadhiya ba yadda za a yabwantaka babu ni in yadda da wani haƙƙi na ya sarju saboda in uwantaka ta tabbata abu kaza haƙƙi na ne misali manzon sama yace yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir karami ya mababba sallama idan ni bazan wata rana ni ne karami ga babba sai karamin ne kimin sallama sai ni in masa ni na san ni ne babba amma karamin nan shi ya kamata ya min sallama sai kimin ni sai in mishi shine isari abinda haƙƙina ne ya waje ba a bani sai in yadda in taryar da shi saboda dan uwana ya saba tabbashiya in ba da kaina dan al'umma ta zama ta samu alhayi wani abu na jin daɗi da nake son samu sai in haƙura da shi tabbashiya to ana buƙatar wannan akwai ababan da suke rusa yan uwantaka na farko akwai zalunci in ana zalunci ba za a samu yan uwantaka ba akwai abu na biyu munafurci bayyana abu a baki amma a zuciya ba haka ake nufi ba wannan yana rusa yan uwantaka rowa tana rusa yan uwantaka masu dukiya su taimakon waɗanda ba su da shi yana rusa yan uwantaka hatta da tsashi wato wani ya Allah ya masa ni'ima a rika jin nama ma ni'ima bata faru ba yana rusa yan uwantaka muna na zato ga juna yana rusa yan uwantaka san kai ni kawai in samu ni kaɗai. yana rusa yan uwantaka sannan ka ga ɗan uwanka a cikin wahala ka tsale shi yana rusa yan uwantaka sannan in san haƙƙina amma in manta da wajibin da ke kaina shi ma yana musu yan uwantaka sannan a rayu ba akan tsarin Allah ba duk abin da za a yi ba za a ce me Allah ya ce ba me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me hukuncin musulunci a game da wannan yana musu yan uwantaka Allah madaukakin saki yana ba mu labari game da kiristoci yace wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahu akhadna mithaqahu فنسوا حظا مما ذكروا به فأبغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة kiristoci da suka yi watsi da karantarwar da Allah madaukakin sarki ya musu sai Allah madaukakin sarki kawai sai ya sanya gaba da ƙiyayya a tsakanin junansu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da wata magana mai kyau da yake cewa idan mutane suka bar abun da Allah madaukakin sarki ya saukar saboda jahilci suka ki koya ko kuma sun sani suka ki aiki da shi to sai gaba da iyayya sun afu a tsakanin junansu domin a yanzu tun da sun yi watsi da shari'a Allah babu wani abu da ya rage musu wanda yake haɗa su kowa kan shi ya sani to kaga babu ɗan'uwantaka daga nan sai su zama sun gugunci ne sun rarrabu sun wawwatsu wancan bai kaunan wancan wancan bai kaunan wancan wancan bai san wancan ina fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wannan soyayyar da uwantakar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a cikin zukatanmu kuma mu aiwatar da su a aikace matsalolin da muke da su na yan uwantakar ina fatan Allah madaukakin sarki ya yaye mana su ya ba mu ikon gyara su mu rayu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bukatar mu rayu a matsayin yan uwan juna muna taimakon junanmu ba ma zalunta junanmu ba ma tozarta junanmu ba ma walakanta junanmu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما السلام عليكم